الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka 'yan uwa masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan a ƙarƙashin inuwar wannan tasha mai albarka kanatu ifirikiya ma'ana tashar afirka wacce take watso muku shirye-shirye na addinin musulunci kai tsaye idan ba a manta ba a mu na gaba muna ta tattaunawa ne akan maudu'in al'infaƙu fi sabilillah ma'ana ciyarwa saboda Allah mun san menene yanzu ciyarwa saboda Allah mun ji manufofin ciyarwa saboda Allah kuma mun ga bangarori da ya kamata ko bangarorin da ciyarwa saboda Allah ke da alaka da su kuma sannan mun ji abubuwa da yawa da suka shafi wannan maudu'i wanda a ciki mun ji ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala yake bayani akan ciyarwa wasu suna kwadaitarwa akan ciyarwa wasu suna faɗan yadda ya kamata a ciyar mun kuma ji hadisai masu dama na annabi sallallahu alaihi wasallama da suka faɗakar da mu game da abin da ya shafi ciyarwa a ƙarshen ganawar mu ta jiya mun tsaya a ladubba da ya kamata mai ciyarwa ya sifanto da su wanda insha Allahu yau za mu ci gaba amma don mu ɗora akan inda muka tsaya jiya ya kamata mu ɗan ƙara yin waiwaye adon tafiya a dunkulen mu faɗi ladubban ladabi na farko dai muka ce dole mutum kyautata niyyarsa mun yi bayani mai zurfi akan kyautata niyya ta yadda idan da mutum zai zo bayar da abin da zai bayan na ciyarwar ya yi shi ba don Allah ba to Allah ba zai ba shi lada ba dole sai mutum ya yi dan Allah al-imam ibn rajab alhambali Allah ya ji kansa da rahama ya kawo mana a wato rabaraban yadda rashin kyautata niyya ke cutar da aiki a ƙarƙashin sharhinsa a hadisi na farko wato a hadisi na farko na arba'un hadis innamal a'malu bin niyyati wa innamal mali kullum imanawa idan mutum ya yi kyakkyawan niyya sai kuma aka yi rashin sa'a wani wata niyyar da ba kyakkyawa ba ta zo ta shiga cikin wannan kyakkyawan niyyar tasa to idan dai aikin aiki ne wanda yake da bangarori daban-daban kamar aikin hajji da yake kunshe da dawafi yake kunshe da harama yake kunshe da sa'ayi tsakanin safa da marwa yake kuma kunshe da eh, wato kwana amina yake kunshe da arafa yake kunshe da musdalifa yake kunshe da jifa da sauransu to wato ita wannan mummunan niyyar za ta ɓata iya abin da ta shiga cikinsa ne ba ta bata aikin baki ɗaya ba amma ko in ta shiga cikin asalin aikin to fa za ta ɓata aikin gaba ɗaya ko kuma aka yi rashin sa'a aikin ya zama to dunkulallen aiki ne guda ɗaya kamar cewa fi sabila kaga aiki ne dunkulalle guda ɗaya mutum ne kawai ya yi niyyar cewa bari ya ciyar saboda allah to kuma kawai dab da zai ciyar ɗin sai kuma wata niyyar ta zo masa sai ce ah aiko na bayar ma wani zai san na bayar to sai ya shigar da wannan niyyar sai ya zama wannan niyyar tarin jayi saboda Allah da yayi to fa zai je ya nemi ladansa a wajen wannan wanan ne kada ma ya ce ya san kada ma ya ce zai nema a wajen ubangiji su nan wata ana sai kuma abu na biyu mutum ya zama ya zaɓi halal da zai ciyar da shi wanda mun yi bayani ubangiji su wata wata'ala yana ta faɗakar da mu akan cewa an fi umin tsayi ba ma kasabtum wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa tsayi ba tayyibati ma sabtum din nan shine halal din da ka nema da guminka neman abu da gumi ya shafi mutum ya yi kwadago aiki na hannu na wahala da gajiya ya haƙa rijiya ya yi ban ruwa a biya shi ya yi ginau a biya shi wankau a biya mutum wato duk abin da za ka yi dai da hannunka noma ka siyar da abin da ka noma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka tambaye shi aka ce ayyul kasabi atyab wato wani tsururuci ne ya fi tsarki ya fi zama halal wace harka ce ta neman abinci ta fi zama halal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mutum ya yi aiki da hannunsa da guminsa ya nema da guminsa ko kuma mutum sana'anta wani abu ya yi kira ko ya kirkiri wani abu ya wahala da guminsa to kaga wannan halak ɗinka ne ka samu da yawa daga cikin bayan Allah magabata na gari sukan yi aiki wasu haddako koma suna yi domin su tara kudin da su ma su fitar da zakka ko kuma su ciyar fi sabilillahi to kaga tsayyibati ma saftun kenan mm, daɗaɗa halastaccen abin da kuka tsururuta kuka nema da guminku gefe guda kuma za mu ga cewa a hankalce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ai ya fi karfin ka kusance shi da abin da yake kazami magashi ya tabbata a hadisi inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haqiqa allah wato mai tsarki ne kuma baya karba abu sai mai tsafta mai tsarki in ka san abu ba mai tsafta ba ne bakan ma ka kusanci allah da shi ba ruwan allah da shi allah baya buƙatar ƙazanta ka mun ba da misali na irin yadda mutane suke iban haramun su saci dukiyar mutane kuma sannan su ce da ita za su ciyar har ma wasu ana nuna musu cewa in dai har ka dan yaga wa mutane ka dan ciyar da su to babu laifi babu komai to amma nan akwai wata matsala shin mutumin da ya saka kuɗi a banki bankin da yake mu'amala da riba sannan sai aka ƙara masa abin da ake kira kuɗin ruwa interest wannan kuɗin ruwan alfawa'id arribawiya sai ya ga shi gaskiya ba zai amfani da wannan kudin ruwan ba sai ya ce to shi kenan yanzu ya saka dubu kaza yanzu kuma dubu kaza ya hau kai wannan dubu kaza din ya iya ciyarwa ko ba zai iya ciyarwa da shi ba amsa shi ne zai iya ciyarwa to tambaya shin shi ba haramun ba ne wato a kankin kansa shi haramun ne ya yi amfani da su saboda kuɗi ne da ya same su ba ta hanyar da musulunci ya yarda a samu kuɗi ba a kankin kansa haramun ne ya ci amfani da su amma a haƙƙin mutane kuma tunda na farko ba kasuwanci ya yi da wani ya damfare shi ba ballantana ce ya bi mummunar hanya ba kuma wato zuwa ya kwace a hannun wani ba ya sata ƙila idan mun ɗauka cewa larura ce ta sa shi ya kai kuɗin banki wato ya samu wannan rarar kuɗin sakamakon wannan kuɗin da ya kai mu ba a san ransa ba to dama kuɗin jama'a ne ana samun su ne ta hanyar kasuwanci da ake yi da jama'a ake bugar hancinsu ko kuma a tilasta musu sai sun ba da abin da ba yadda za su yi saboda talauci dole su bayar a ciki shi ma sai aka san mashi saboda akwai kuɗinsa a cikin wannan bankin don haka aka ƙaro masa to shi shikenan sai ya mayarwa da mutane abinsu to amma a nan kuma bai halatta ya amfani da su a wani abu da ya zame masa wajibi ba kamar misali yana ciyar da mahaifiyarsa to sai ce ah to shi kenan ko na ma samu kuɗin riba da shi zan ciyar da mahaifiyata bai halatta ba ko kuma misali akwai wani nauyi a kansa ko bashi ko wani abu ko wata ciyarwa ta wajibi ice to shi kenan bari ya aje kuɗinsa na halal tsantsa bari ya ciyar da wannan bai halatta ba sai dai ya yi abin da jama'a za su amfana ko kuma abin da ba wajibi ba ne ba kuma sannan idan ya yi ya ji a zuciyarsa cewa yana maiwa da mutane abinsu ne ba wani abu ne nasa ba da zai ji cewa ya kara samun wata kima ko daraja ta daban akai to sai kuma abu na gaba shine mutum abu na uku kenan ya zamanto abin da mutum zai bayar mai kyau ne abin da ake nufi da mai kyau kamar yadda ya zo karar a cikin aya wala ta yamma yammamul bisa minhu kar ka nufi dukiyar da take bata da kyau tun fiƙuna ka ce da ita zaka ciyar walastun bi akhirihi illa an tughmidu fi kai ma din sai dai ka rintsa ido ka karba inda baka za'a misali yanzu mutum ne ya noma abinci da ya noma abinci sai ya ware wanda bai kyau ba sai ya ce da shi zai ciyar to anan shi inda ana bin sa yana bin wani bashi wani ya kawo masa wannan abin a matsayin biyan bashi ba zai karba ba to don haka dan me zai dauki wanda zai bawa Allah kuma ya bayar mun gani a magabata na gari yanda suke abin da suke so shi suke dauka mun karanta a kisar rabi ibn anas Allah ya ji kansa da rahama yadda almajiri ya zo bara ya ce aka ce to sai ya ce a tsohu sukar ku bashi sukari nan da muke da shi suka ce to wa ma za yi suna bis sukar ina dan ko dan kanzo zai yi da sukari me zai yi da sukari sai ce a tsohu sukar sai suka ce to ai muna da abin da mu bashi ba sukari ba a bashi gurasa mana sai ce a rabi'a yuhibbu sukar ni ina son sukari dan haka shi yasa ku bashi abin da nake so abdullahi bin umar allah ya kara yadda a gare shi mun ji kissarsa da yadda abin da ya zaɓe yake so ya zaɓa mun ji abu talha allah ya kara yadda a gare shi yadda ya nufi daddaɗar dukiyarsa ta bairu ha ya ɗauka ya bayar da ita fi sabilillahi saboda haka a lalle kai ma ɗan uwa musulmi yar uwa musulma dukkan abin da zaka bari ya zama abin da kake so ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a lokacin da suke son abin kada sai in abin ya huce tukunna sannan ka ce kuma wato amfaninsa ya huce yara sun ci abinci sun jagwalgwala ka ce to a ɗauka a bawa almajiri ba haka ake yi ba kamar yadda ko kuma ka ga abin ba yanda za ka yi da shi sannan sai ka kudurta cewa wai sadaka ka yi sadaka kamar yadda ake ba da labari hikaya allahu alamu ko ta inganta ko kuma dai hikaya ce da hausawa suke yi domin wasa da junansu aka ce wani mutum ne cikin wasu daga cikin ƙabilu wanda suke da alaƙa da yankin da hausawa ke zaune amma ba bahaushe ba ne wai ya sai menene sai shirwa ta zo ta kwace ta wuce ta yi sama da abin da ya kalla ya kalla ya ga babu yadda zai ya dawo da wannan abin sai ya ce sadak shikenan ya tafi a matsayin sadaka to kaga <laughs> wannan sai da ya wuce ka kenan ba yadda za ka yi shi wannan ba ma khabith bane ba fa'it ne ya wuce ka ba yadda za ka yi to saboda haka dai yan uwa da Allah ayi bakin kokari wajen zabar abin da yake mai kyau kuma da dada wanda Allah subhanahu wata'ala yake so wala ta tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi sai na hudu na hudu shine mutum ya kaddamar da 'yan uwansa mafi kusa wanda mun ji kissa zainab allah ya kara yadda a gare ta matar abdullahi bin mas'ud da ta zo ta tambayi annabi sallama cewa ta tura bilal ya tambayi mata manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa in ta bawa mijinta yayi ya ce masa in kika ba shi kinga kina da alaka kinga kina da ladan sadaka da kuma ladan sada zumunci to anan suwaye al'akari ba suwaye makusantan mutum makusantan mutum su ne iyayensa domin su suka fi kowa kusanci da mutum saboda alaƙa ta nasaba kuma alaƙa ta nasaba ɗin su ne asali domin su suka samar da mutum in an ce iyaye uwa da uba da kuma na sama da su kaka da kaka ta ɓangaren uwa da ta ɓangaren uba duk da cewa a na'am kaka da wato kakanni na bangaren uba suna da fawa da karfin da uba yake da shi kakanni bangaren uwa ma suna da karfin da uwa take da shi sannan idan yau wato shi kenan wannan kenan sai kuma in aka dawo ta bangaren a yan uwan mahaifi yan uwan mahaifi su ma yan uwanka ne akriba ɗinka ne su ne ake kiransu kawunnai kenan ko ba fanni sun fi kusanci da kai fiye da ɓangaren uwa ta fuskar abin da ya shafi haƙƙi na wajibi domin su suna cikin waɗanda za su ci gado domin idan mahaifi ya mutu to baban shi shi ne yake tsayawa a matsayin shi idan babu baban shi to ɗan uwan shi ne yake tsayawa a matsayin shi amma ita kuwa mahaifiya idan ta mutu to babatta ce take tsayawa a matsayinta ta fuskar abin da ya shafi rabon gado idan kuma babu babatta to yar uwarta ko dan uwanta ba zai tsaya a matsayinta ba don haka kaga ta fuskar dangantaka da igiya ta nasaba yan uwanka na bangaren mahaifi sun fi yan uwanka na bangaren mahaifiya kusanci da kai don haka al'amam su zaka fara ƙaddamarwa wato ma'ana baffanni sannan sai al'akhawal su kuma al'akawal su ne ake kira kawunnai su ta bangaren da suka fi kusanci da kai ta bangaren zumunci domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alkhalatu bi manzilatul um yar uwan mahaifiya daidai take da mahaifiya don haka al'infaku ya kunu akadu min janibil a'amam fihimi min janibi al'akawal. zai zama karfinsa ya fi yawa ta bangaren yan uwan mahaifi fiye da bangaren yan uwan mahaifi a misali yanzu idan kana da misali kana da dala ɗari to sai zamanto a wani daga cikin 'yan uwan mahaifinka matsala ta same shi wanda yake bukatar dala ɗarin nan ko sama da dala ɗari amma dala ɗari za ta iya biya mishi bukata sannan bangaren mahaifiyar kama wani wanda yake da matsayi irin wannan kama kanin mahaifiya shi ma yana da wannan matsalar daidai wa daida kuma kowanne ya nufo ka wanne ne zai iya kafa hujja da haƙƙin nasaba cewa dole sai ka yi mishi bangaren mahaifi da shi yana cikin abin da ake kira asaba abin da ake nufi da asaba waɗanda za su ci gadon ka ba tare da lissafi ba ma ma'ana da za mutum zai mutu ya su su kaɗai ba wani to gaba ɗaya za a haɗa musu dukiyar a basu wa kullu man ahraza kullal mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'da al fardi la fa huwa akhu usubatin mufaddala duk wanda in zai in aka tashi bashi gado za a bashi ga baki daya idan shi kadai ne ko kuma ya zamanto ba a ware masa wani kaso mai tsoka ba kawai dai an ce ya tsaya a gefe idan masu kaso suka gama ci in lissafi ya zo kansa duk abin da ya saura komai yawan sanasa ne to wannan shi ake kira a wato wanda yake da zai ci da asibci kamar yadda ake faɗa a yare na rabin gado to amma kamar yadda na faɗa idan kuma aka zo ɓangaren zumunci wato ta ƙarfin zumunci ɓangaren mahaifiya sun fi domin yanzu misali da mutum zai mutu sai ya bar ya ko kuma sai mace ta mutu ta bar ya to sai yar uwar mijinta sai ta zo ta ce ina so a bani wannan yar domin yar dan uwana ce sai kuma yar uwarta ita ma ta zo ta ce a bani ita domin yar yar uwata ce to anan da yar uwarta da yar uwan mijinta wacce ce ta fi haƙƙin ta ɗauki ɗan ta riƙe wacce ta fi haƙƙi ita ce ‘yar uwar matar saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalatu bi manzilatil um kamar yadda ya faru a kissar zaidu Allah ya ƙara yadda a gare shi ibn harisata da kuma ali ibn abi talib da ja'far ibn abi talib duk Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya lokacin da aka yi sulhun hudaybiya yarinya ta zo 'yar gidan hamza Allah ya ƙara yadda a gare shi ta zo ta nufi ta nufo su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai zaidu ya kama ta saboda alakar da ke tsakaninsu da ita ya ce ai shi kenan na samu zan riƙe sai sayyidina ja'far ya kama ta sai sayyidina aliyu ma ya kama ta kowanne yana faɗan nasabar da ke tsakaninsu to sayyidina ali da sayyidina ja'far kowanne sai ya ce ibnatu ibnatu ammi babanta baffan mu ne ai tunda da hamza da abu talib sun fito gida ɗaya ne duk 'ya'yan abdul ne to amma sai ja'afar allah ya kara yadda a gare shi sai ya kara da wata wato wata wani kusancin sai ce wa ta hati kuma ina auren yar uwan mahaifiyarta to da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji sai ce to kai Ja'far rike ta saboda alkhalatu bi manzilati al-um ita yar uwa yar uwa uwa in ba uwa ita ce a matsayin uwa ita ce haƙƙin yaro ya wajaba a kanta kuma haƙƙinta ya wajaba a kan yaro to zo za ka ƙaddamar da ɓangaren uba ne ta fuskar nasaba sai kuma a sako ɓangaren uwa to muna saukowa kenan to sai kuma 'yan uwan mutum wanda nasaba ta haɗa su ta jini 'yan uwan sun kasu kaso uku akwai 'yan uwa wanda suke shaƙiƙai ko shakka babu yan uwa shakikai sun fi kusanci da mutum saboda sun haɗa ɓangaren uwa da uba uwa ɗaya uba ɗaya shine ɗan uwa mutum shi akwai kuma uwa ta ɓangaren uba akwai yan uwa ta ɓangaren uwa to kowanne yana da ƙarfinsa ta ɓangaren rabon gado in muka koma to haka zalika wajen ciyarwa ma gwargwadon karfin mutum a rabon gado gwargwadon karfinsa a wajen wajibcin ciyarwa to abin da ake so mutum ya zama yana da basira da fahimta ta yadda zai iya kasa abin ciyarwar tasa zuwa ga wa'annan mutanen daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to daga dan kuma sai a zo abin da ake kira zawul arham su ne ragowar wanda za su iya cin gadon mutum amma wato wanda alakarka da su mace ce ta haɗa ku yan uwan kakan mutum ta wajen uwa haka da sauransu sannan kuma sai a koma wa'inda nasabar shayarwa ta hada mutum da su misali mace ce ta shayar da mutum to duk 'ya'yanta da 'yan uwanta su ma suna dawowa su zama 'yan uwan mutum sai a tafi nan to don haka a fara gabatar da al'akari ba su ne 'yan uwa kenan eh, sai kuma abu na shida wato ko kuma abu na biyar mutum ya zamanto idan zai ba da sadakar ko kuma zai ciyarwar ya zaɓi wanda suka fi kusanci da Allah saboda neman wannan addu'ar ahaluddin ikhtiyaru ahaluddin mutum ya zaɓi masu addini kada mutum ya ce to abinci ne nake so in dafa amma an dafa ya ce akwai can wani waje da ake karta ko ludo a kai musu sun gama su ci abinci ka gaskiya fi sabila baka sata inda ya dace ba ko kuma wani dandali da ake shanta ba ko kuma wani waje ne da ka san ana zama zaman hira zaman kashe wando a yin ana hira ana ta zage-zage ana musu ana ta da jijiyoyin wuya bal da sauransu sai mutum ya ce a dafa abinci akai to a nan idan muka duba da yawa daga cikinmu da yawa daga cikinmu musamman hausawa a ko ina suke ɗabi'anmu kenan mutum ne sai kaga suna da dandali na hira iyanan kawai zai sa a dafa abinci a kai yayin da kuma akwai mutanen da suke da bukatar abincin ko suke da bukatar ciyarwar amma su ba a dandalin hira suke ba misali suna masallaci ne akwai yara da yawa da zaka ga sun sadaukar da rayuwarsu wani maraya ne ma ba shi da iyaye sun rasu iyayensa sun sadaukar da rayuwarsu wajen hidimar masallaci tsaftace masallaci share masallaci gyara masallaci kula da masallaci shirya karatuttuka a masallaci ɗaukar ɗawainiyar ɗauko malamai da yi musu hidima masu karatu a masallaci kiran sallah da sauransu suna da dandalin da suke taruwa wanda yawanci in ka zo zaka tarar matsalolin addini suke tattaunawa da abin da zai kawo ci gaba ga masallaci amma kuma sai ka ga ba za a dafa abinci a kai musu ba ba za a kula da su ba da sauransu yanzu mu duba irin abin takaici na halin da 'yan uwanmu suke ciki a ƙasashen musulunci yanzu ka je somaliya ka je ka da yadda ake yunwa a somaliya kai ba somaliya ba ma ka je filastin ba filastin ba ma ka je kashmir ba kashmir ba ma ka je arakan ko kuma fitani da take can yankin thailand wannan in ka fita waje kenan sa'annan kuma in ka dawo gida afirka musamman afirka ta yamma inda hausa ta fi yaduwa ka gaya min inda ba a fama da yunwa sai dai ta wani bangaren ta fita wani bangaren to amma idan ka ji gefe guda kuma inda ake fitar da kuɗi na ban mamaki da ban al'ajabi domin taimakawa ƙwallon ƙafa abin zai baka mamaki kuma abin takaici kaga wai hadda musulmai ake yin irin wannan musamman a kasashen larabawa da sauransu yanzu a duniyance ɗiban kuɗi da bayar da su domin taimakawa masu jin yunwa ta'addanci ne amma abin da ya shafi taimakawa ƙwallon kafa wannan ku abu ne mai kyau ya kamata haka ya kamata a ce mutum ya yi yin hakan ma shi ne wayewa da sauransu babu bincike akan haka amma in dai har abin da ya shafi wato ainihin a taimakawa addinin musulunci ne to wannan kwata-kwata abu ne da bai dace ba in kai haka ka zama ɗan ta'adda Allah ya samu dace Allah ya kyauta to saboda haka wajibi ne mu zaɓi wanda suke ahaluddin masu addini jama'a dan Allah ku rika sanya dukiyar ku ga masu addini musamman in ka duba 'yan siyasa abin da 'yan siyasa suke sai ka ga mutum ya ɗauki karuwa kowa ya san ba ta da mutunci mace ce amma ko ya biya mata hajji wai ta taho hajji gefe guda kuma ga wani bawan Allah a unguwarsa shi yake ba da fatawa ma akan yadda ya kamata a aikin hajji amma bai taɓa zuwa aikin hajji ba taƙila sai dai ka ɗaɗɗauko wani abin da bai taka kara ya kara ba ka shi ka ce ya riƙe ya sa aljunsa amma shi bai kai yadda za a ba shi wannan ba ko ka ga mutum ya ɗauki wani wanda mutum ne mai bambadancin da zai fito cikin rediyo ya zagi mutane ya ci mutuncin mutane amma kuma a ce wai irin wa'annan mutanen shi za a ba mota yana da motarsa ta shiga amma sai a ce shi za a ba mota gefe guda kuma wani mahaifinsa ma ba shi da mota ta kansa wani mahaifiyarsa ba ta da mota yan uwansa suna buƙatar mota da za a kai su makaranta ba za a ba su ba ga makarantu na unguwanninsu sai in an zo maganar kafa kwamiti na makaranta kaga mutane suna zazzara ido sun kanka ne ko kuwa mutum haka kawai saboda ina da alaka matata tana da alaka da su ko matata tana son su don haka ya kamata in kyautata musu ko kuma misali masu wasan kwaikwayo kawai sai a ɗauki wata 'yar wasan kwaikwayo sawa'un ko masu yi da hausa ko masu yi da wani yaran daban ba hausa ba sai a ɗauke ta sai a bata mota ko a bata gida ko a kawo ta makka don allah mu ji tsoron allah in za mu ba da sadaka mu ba wa masu addini ah, sai kuma abu na gaba shine a mutum in zai ba da sadakar ya ɓoye gaskiya ɓoye sadaka yana da matukar mahimmanci kamar yadda muka faɗa ubangiji su wata ala yake cewa wa in tukhfuha wa tu'tuha al fa huwa lakum inda za ku ɓoye sadakar ku ba wa talakawa fa huwa khairul lakum shine ya fiye muku a nan in muka koma hadisin da jama'a suka fitar da shi bukhari muslim turmizi sai abu dawud ibnu maja imamu ahmad da sauran malamai daga abu huraira allah ya kare yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun allah yawma la dhilla illa dhilluhu akwai mutum bakwai da Allah zai sa musu su a karkashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar ubangiji na farko imamun adil shugaba wanda yake mai adalci nagari mai nagarta da adalci wanda yake mulki domin al'ummarsa ba domin kansa ba wa shabun na shafi ta'ati rabbihi da kuma duk wani matashi ko matashiya da suka taso suka rayu akan yi wa ubangiji biyayya wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutanen da suka haɗu saboda Allah soyayya tsakanin su da Allah tsakanin da Allah ce ta haɗa su sawa'un mace da namiji domin aure ko kuma namiji da namiji ko mace da mace domin ko mace da namijin ma a wuri na yi wa Allah biyayya ko makaranta ko wajen ibada ko wajen tattaunawa domin ceto musulunci ko kawo ci gaba abin da shafi al'umma wa rajulan tahabba Allah ijtama alai wa tafarqa alai wa rajulun da'atu imra'atan da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutumin da mace ta kira shi ga ta da kuɗi ga da daraja da nasaba amma ya ce shi yana jin tsoron Allah ba zai iya alfasha da ita ba sannan kuma wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da kuma mutumin da ya ɗau sadaka ya bayar fa akhbaha sai ya ɓoye ta hatta la ta'lama yaminuhu huma an shi shimaluhu har ma hannun damansa saboda tsananin ɓoye sadaka bai san ma mai hannun hagunsa ya ba wa rajulun ذكر khaliyan خاليا ففاضت عيناه biddumu da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai wato sai idanunsa ya zubar da hawaye to wannan ɓoye sadaka kenan in dai har mutum zai hakan zai fiye masa alkhairi da wannan nake cewa ubangiji Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta kuma Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai kuma mun hada wani wata ganawar ta gaba insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh مثل الذين Africa TV3 Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske Haske ne ga gidan kowa Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da kayatarwa da tarbiyyantarwa nishaɗantarwa a harshen Hausa <laughs> Africa TV3 matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa don kallon Africa TV3 rubuta waɗannan lambobi www.africatv.sg don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a mu kamar haka email africatv3 at gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakar lola Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun kai haske.